يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar ɗaya ga watan hudu watan rabi'u thani a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 21 ga watan ɗaya ga watan kai sha biyu ko? ga watan ɗaya haka ga watan ɗaya shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama. muna nan a cikin babi na uku babu sabri inda a karatunmu da ya gabata mun kammala hadisi na 33 ko? yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan hadisi na 34 bayan kammala bayaninsa mun ga da dama kuma mu dora da na talatin da biyar ko da wani bangare daga cikinsa Wa'an Anas رضي an an karbo daga sahabin annabi anas allah ya yarda da shi ƙwala ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الله عز وجل قال حقيقة ألا ميجرما دبوايا ياتي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه إذا نجربي باوانا da ababen ƙaunarsa biyu fasabara sai ya yi haƙurin jarrabar da ne masa awwattuhu minhum aljanna zan musanya masa su da aljanna yuridu ainihi abinda annabi yake nufi da ababen kaunarsa ko Allah yake nufi da ababen kaunarsa biyu su ne idanuwansa biyu rawahu bukhari imam bukhari ya rawaita wannan hadisi to kamar da muka ji sahabin wannan hadisi shine anas dan malik al-ansari ɗaya daga cikin mutanen madina ana masa alkunya da abu hamza matsayinsa kuma bayan kasancewarsa ɗalibi na manzo sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na sahabi gare shi ya rayu tsawon shekara goma yana hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin sahabbai da suka rawaice hadisai na manzo masu ɗimbin yawa domin shi kaɗai ya rawaice hadisi 2286 manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa addu'a ta Allah ya yawaita dukiyarsa ya yawaita ‘ya'yansa ya tsawaita rayuwarsa ya shigar da shi aljanna ya rasu a cikin garin basra a shekara ta 93 da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara da cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya yaqul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah azza wa jalla qal haƙiƙa Allah mai girma da buwaya ya ce wannan gaba ta wannan hadisi ke tabbatar mana da cewa wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da ake cewa al-ahadithul ilahiyya awil rabbaniyya awil qudusiyya domin shi ma manzon Allah ne yake cewa Allah ya ce shi ne mai rawaito abinda Allah ya faɗa zuwa ga sahabbai su kuma zuwa gare mu sannan bayan haka sai kuma manzo yake cewa Allah ya ce idan talaitu abdi idan na jarrabi bawana malamai suke cewa alibtila abinda ake nufi da shi gwaji da Allah subhanahu wata'ala yake wa ɗaya daga cikin bayinsa yakan kasance da jarraba wani abu mara daɗi mai so sarai ko mai jijjiga jiki ko mai taɓa wani abun amfani wata kadara da take da daraja da ƙima da matsayi a ka Allah ya taɓa ta ta salon da za ka girgiza ko kuma wato ainihin zuciya ta ji ba daɗi yana kuma iya kasancewa a gwada ka a jarrabe ka ta salon yi maka wata ni'ima wata kyauta wata baiwa gagaruma da take buƙatar godiya daga gare ka malamai suke cewa jarrabar da aka yi maka da abin da yake mara daɗi tana buƙatar haƙuri daga gare ka jarrabar kuma da aka yi maka da gwaji na wata ni'ima da baiwa tana buƙatar godiya daga gare ka da waɗannan salo ubangiji subhanahu wata'ala yake gwada bayinsa ya tantance nasa da wanda ba nasa ba to shine yake cewa idan talaitu abdi idan na jarrabu bawana a daidai wannan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce abdi bawana ya raba wa kansa ya jingina wa kansa bawa Shi ne malamai suke cewa abin da ake nufi da bawana na nan. bawa na da ya ba da gaskiya da ni yake bauta mu don haka na raba shi ga kaina don girmamawa da martabawa da darajantawa gare shi idan na jarrabci bawan da ike ya ba da gaskiya da yana tsaye a kan bautata domin irin wannan bawan shi ubangiji yake jingina wa kansa ba watsatse wanda yake mara kima da mutunci ba a ubangiji yadda yake ya isa da kowa da komai tsarka maɗaukaki to tsarkakan abubuwa masu ɗaukaka su ne suka cancanci raɓuwa da shi ba watsatsu ba to idan na jarrabci bawa na da ya ba da gaskiya da ni yake bauta ta bi habibataihi da abubuwan ƙaunarsa biyu malamai ke cewa ƙaunar mutum tana tsananta game da idanuwansa biyu su ake nufi a nan ababen ƙaunarsa biyu to ƙaunar mutum tana tsananta game da idanuwansa biyu sakamakon abin da yake cimmawa da idanuwan nasa na ganin abin da yake so ya gani na alkhairi da zai faranta masa rai ko ya ga abin da yake na sharri don ya nisace shi to duk abin da dama ake fafutuka a wannan rayuwa ta duniya me za a cimmawa ne na alkhairi me za a gujewa na sharri duk abin da ake fafutuka me za ka samu na alkhairi ina sharri yake ka gudu kai ya same ka abin da ake kina a duniya to sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙwayar ido ta zama wani haske da zai hanga maka abin da yake mai amfani don ka kusance shi don ka kai kanka gare shi ka same shi ka kuma gan shi tun ma baka kai ga cimma samun sabaran ka ya fari ka ji daɗi ko kuma ka ga abin da yake mai illa mai cutarwa ka ɗauki matakin guje masa da kauce masa da matakan yadda ba zai same ka ba to wannan ni'ima sai ta zamanto gaba ɗaya tana tattare tana kulle tana zagaye da abin da yake shi ake ta fafutuka a duniya a samu alkhairi ko a guje wa shari to wannan yasa sai bawa yake da matukar kauna da su game da idanuwansa akan sauran sassan jikinsa na gabbai shi yasa ko abu ne ya tunkaro fuska kokarin da ake kada ya je ya gwallatsa ido sai ga mutum yana kokarin yadda zai rufe idansa ko da ku abin wanda ya shafi iska ce ko ruwa ba wani katon abu ne gungume amma za ga mutum yana kokarin rufe idansa don kada abin ya zo ya kai ga idansa ya nakasta shi ya haramta masa ganin abin amfani ko kuma ganin abin da zai cutar da shi ya gujewa to shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa idan na jarrabi bawana da ababen ƙaunarsa biyu su ne idanuwansa biyu fasabara sai ya yi haƙuri a kan jarrabar da ne masa kaga wanda yake nuna cewar muminin ƙwarai ne bawan da ke bin Allah ne don shi yake haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi da shi an fahimta ko magana da muka faɗa cewar abdi ina nufin bawa na mumini mai biyayya gare ni tare da fitowa da cewar fasabara ya jure ya jajirce ya yi haƙuri a jarrabar da na ɗoro masa imam turmizi a ruwayarsa ya zo da ƙarin wahtasaba bayan fasabara ba. sai yayi haƙuri ya kuma yi fatan samun sakayya da sakamako da ladan wannan rashin da isamu ko ya samu kansa a ciki ya yi fatan samun sakayya da sakamako daga wajen Allah wa yake fatan samun sakayya da sakamakon jarrabar da aka yi masa a gurin Allah bawa mumini na kwarai mai bautar Allah sau da kafa to bawan da aka jarrabe shi da rashin idanuwa ya yi haƙurin jarrabar da aka ɗoro masa bai yi raki ba kuma sannan ya fatan samun sakayya da lada gurin Allah to shine sai Allah ya goya da cewa awwadahu Allahu minhum aljanna awwadtuhu minhum aljanna ko shine Allah subhanahu wata'ala zai musanya wa bawa wannan rashin da ya na idanuwansa biyu da sakayyar aljanna da baiwa da rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala ita ce aljanna to shine sai malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa jarraba da ubangiji subhanahu wata'ala yake wa bayi a nan duniya mara daɗi mai girgiza bawa ba don Allah ya yi fushi da shi yake masa haka matuƙar bawa mumini ne aka jarrabe shi da wani abu mai girgiza shi mai sosarai mara daɗi mai ɗaci to wannan baya nuna Allah yana fushi da wannan bawa a'a in dai bawa tsaye yake da bin Allah mai kokarin tsara dokokin Allah ne kaga ya jarrabe shi da wani abu mai so sarai mai girgiza bawa mai ɗaci to wannan bawan Allah yana yi da shi domin ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da imamu na malik irawaita wanda aka karɓi daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi cikin bayin Allah na kwarai sai ya jarrabe shi shi yasa ma manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya waɗanda suka fi fuskantar matsanancin jarraba matsananciyar jarraba cikin bayin Allah mutane su ne annabawa kaga ku annaba ai su Allah ya fiye da su manzanni su ne zaɓaɓɓun Allah fiye da sauran bayinsa to amma su suke fuskantar mafi tsananin bala'i mafi tsananin jarraba to wanda sai yake mana cewar ubangiji subhanahu wata'ala yana jarraba bawa mumini ba dan yana fushi da shi ba a'a sai dan ɗayan abubuwa kamar haka imma dai ubangiji ya jarrabe shi saboda yana so ya ingije masa wani abu mara daɗi da ya fi wannan jarrabar rashin daɗi tunda mai yiwuwa a bakka da idanka ka kai wani lokaci da shi ya zama dalilin yin saɓan da Allah zai kama ka da shi ya kuma ƙona ka da wutarsa a lahira da wannan abin da kai ashe ya rasan maka idan kafin lokacin da za ka iya faɗawa wannan laifin ka fuskanci waccan bala'in da ba za ka iya jurewa ba gara rashin idan amma kai baka san haka ko to sannan kuma baya haka suka ce wani lokaci kuma na iya kasancewa a'a ana iya jarrabar ka da wani abu mara daɗi don ubangiji su bani wata ala ya kankare maka wasu laifuffuka da kai masa laifin ka riga ka yi ba wai maganar nan gaba za ka yi ba ka yi shi kuma an rubuta cikin laifuffukan ka. to amma yana so ya maka baiwa share maka wannan laifin to sai jarrabe ka da wani abu mara daɗi sai ce a goge masa laifin can da wannan abin da na tsura masa ga ashe ba kiyayya ba ce ba dan ana fushi da kai ba a matsayi ne aka yi maka to muka je wa Allah kana tas mai tsarki shine zai sa ka dace da samun tsarkan gidansa gidan aljanna shine zai sa ka dace da rahamarsa ka samu wato aljannarsa sannan malamai suka ce kuma da yiwuwar Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka dan yana so ka cimma samun wata daraja wani matsayi a gidan aljanna da ba za ka iya samunsa da aikinka ba sai a dora maka wata jarraba dan ka kai ga cimma samun wannan matsayi to kaga waɗannan suke nuna mana cewa babu ko shakka jarraba ga bawa mumini alkhairi ce amma sai malamai suka ce da sharadi kamar yadda wannan bayani na wannan hadisi alƙudus yake faɗa cewar sai idan bawan ya karbi abin da Allah ya ɗoro masa ya yadda Allah ne ya jarrabe shi sannan ya yi haƙurin daurewa wannan jarraba ya kuma sa tsammani kyakkyawa da fatan samun sakayyar wannan jarrabar daga wajen Allah to sannan yake dacewa da alkhairin da ake samu a cikin jarrabar da Allah yake wa bayi mumin bawa mumin bayi mumine suna dacewa da irin wannan baiwa da matsayi a sakamakon wato sun yi haƙuri da abin da Allah ya ɗoro musu sun kuma wato ainihin nemi lada da sakayya daga wajensa Shi ne malamai suke cewa a wannan hadisi daidai wannan gaba ta ƙarshe Allah ya ne mana bayani cewar aljanna ita ce mafi girman musaya da canji da Allah su subhanahu wata'ala ike wa bawansa ya jarraba a nan duniya ya ba shi ni'imar gani ido wacce take da ƙarshe da lokacin ƙarewa ko aje an baka da idan baka makance ba amma lokacin mutuwa ka yayi idan ka zai aiki ba zai ba ashe ni'imar takaitacciya ce sai aka musanya maka da aljannar da ba ta da ranar karewa ashe ba kai ka matsayi mafi ɗaukaka ba ka samu darajar da tafi ba shi ne malamai suke cewa wannan yake nuna mana mafi girma mafi darajar musaya da Allah yake wa bawansa muminin da ya yi haƙuri da abin da ya tsora masa wannan yasa a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya tashi alkiyamas bayan da ya jarrabe su ya ɗora musu wani irin kambi wata hular sarauta da matsayi da daraja a lahira sai waɗanda ba a yi musu irin jarrabar da aka yi wa waɗannan bayi ba su rika ce ya ubangiji ina ma mu ma a duniya kai mana irin abin da kai musu kuma mu sami irin wannan matsayi da darajar da suka samu to amma fa anan din kafin aje ga can wata jarraba in ta zo za ka ji wohoho ko to ashe wannan na mana cewa bawa ya zama mara raki akan abin da Allah ya tsoro masa kuma da mun gamsu mun yadda mun amintu mun wato ilimi da wannan hadisi mun kuma tafi akan koyarwarsa to da ya maganta mana casa'in da tara cikin ɗarin jarrabar da muke ciki da matsala ta yanzu bawa abu ya same shi sai ce shi wane yake zargi jifa ne ko makaru ne to kai Allah ba zai maka jarraba ba sai makaru Ka ba ka cikin waɗanda zai gwada ikan kare wa zunubai ya ɗaukaka matsayi ya ingije maka wata musiba da tafi ƙarfin wannan abin da aka jarrabe ka sai an jefe ka to ba wanda za a jefa sai kai kullum kai ake jifa to kaga wannan rashin samun wannan koyarwa ta tafiya a kanta shi yake sa da dama muke farar da imanin wanda iya da cewa abin da aka jarrabe shi da shi jifa ne to fa ba ranar da zai ji cewar Allah ne ya tsoro masa bare je ne mulada a gurinsa fafutuka ce ta sai ya mayar da jifan da aka masa ko ko kokar da zai yi na neman magani na kare jifan da aka masa ba na maganar Allah ya tsoro masa ko zai cika da shi ko ba zai cika da shi an fahimta ko saboda haka to ya kamata irin wannan hadisai su zama abin kallon mu a kodon lokaci da abu ya faru da karan farko a ranka ubangijin da izartar maka abubuwa tun kafin ka zo ya san da su ya kaddara su ya rubuce su lokacin afkuwar ya afko to ka sa a ranka za ka samu sauƙin cutar kashi fiye da kashi hamsin cikin ɗarinta daga sanda ka yarda cewar wannan abin da ya faru da ni jarraba ce daga Allah ko za a ɗaukaka matsayina ko za a share min zunubi ko za a ingije min wani abin da ya fi wannan da na samu kana ciki to in ana jin raɗaɗi na wannan ciwon ya kasa barin mutum ya bacci to kai za ka same shi kuma kai bacci an fahimta ko amma daga ran da ka ji cewar ajifa ne makaru ne kulle-kulle ne to kai da baka ambatan Allah ne haƙulle-kullen suka same ka shin baka ɗauki makariya kariya da manzo ibayar da addu'o'in da alkur'ani ya da su kana yi bane ka yadda wannan abin da ya same ka jifa ne to duk kana yin wannan to me zai sa ka ɗauki wancan ka fifita akan cewar abin da Allah ya ɗoro maka ne to wannan shine abin da ya kamata mu sa a ranmu mu kuma tafi a kai cikin yardar Allah za mu ganin daidai a cikin al'amura sai zama jarraba duk da aka yi mana jarraba ta za mu samu sakayya da lada da matsayi kuma ba za ta hana mu aiwatar da wasu abubuwa na mu kafin lokacin tafiyar mu ba wannan hadisi kamar da muka ji rawahul bukhari al bukhari ya rawance shi sai hadisin da ke bai da shi wa an ata abi rabah kuma an karɓo daga ata dan abi rabah qala yace qala ibn abbas sahabin annabi abdullahi dan abbas ya ce da ni radiyallahu ma Allah yarda da su shida mahaifinsa ala urika imra'atan min ahli janna? saurara ka ji bana nuna maka wata mata daga cikin 'yan aljanna ba faƙultu bala sai na ce i e, nuna mun mana ai abin a gani ne wani ƙala hadhihi almar'atu sauda yace kaga waccan bakan matar ita ce ɗaya daga cikin 'yan aljanna da wani dalili Ice atatin nabiyya sallallahu alaihi wa wata rana ta zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi faƙalat sai ta ce inni usra ni fa ina samun kaina an maki na yi farfadiya na yanki jiki na faɗi wa inni a takashaf kuma ni ina jiye wa kaina tsaraici ko wa inni a takashaf ni na kan yi tsiraici saboda wanda ya samu kansa farfadiya ta same shi bai san irin faɗuwar da ko zan ya tabbata ko ba ya tabbata ba ko ku a amma ba zanin bane wani gurin da bai kamata ya fito ba ya fito fadu Allah ta'ala li roƙar min Allah madaukaki me wanda yake ciwo yake bukata in ya ci a roƙar masa Allah ya warke amma an faɗo haka a ya roƙon min Allah maɗaukaki ya yaye min wannan ciwo ya warkar da ni wannan matsala ya tafiyar min da wannan damuwa ƙala sai manzo ya ce in iti sabarti wa lakil janna in kin so ki yi haƙurin zama da wannan jarrabar na amince miki ina mai tabbatar miki da samun aljanna kina an sanar da shi an masa wahayi ita ma ya aljanna ce in ta yi haƙurin zama da wannan jarraba da aka yi mata zuwa Allah ya karɓi ranta tare da wannan jarraba wa in shi'ti in kuma kin so da'awtu Allah ta'ala roƙi Allah maɗaukaki gare ki an ki da ya warkai ke daga wannan ciwo ki zama kun yi sallama da farfadiya ko yanke jiki ki faɗi ka ki faɗi bai na maganan matsarai ki ko nan ma duk ta kawo faƙalat asbiru sai ta ce zan yi haƙuri na zaɓi in yi haƙuri ah to fafutukar da ake a duniyar dama ta me an ce kuma za ka samu ka ce ko kuma a warkar da kai da gonan ce bayan ko ka warke ko baka warke ba tafiya za zaka daga wannan rayuwa ƙarshe ne da ita waccan ko ba ta ƙare ba ko faƙalat asbiru sai ta ce a'a zan yi haƙuri faƙalat ta kuma cewa inni ata kashe sai dai fa in na faɗi ina tsiraici ba faɗuwar nake ji ba kuma yanzu magana tsiraici saboda tsiraicin ya faru ba zai tsaya iya ita kaɗai ba wanda ya ga tsiraicin ma zai shafe shi ko in ita ta yi haƙurin jarrabar to kuma ta yi tsiraicin waɗanda kuma suke zagaye da ita fa wani ba ruwansu da ba ta da lafiya in ta tsirashin kuma wata matsala ce gare shi shi a matsayinta na mace musamman kuma ce namiji ne a kusa da gudu ko sai kuma jarrabar ta zama ta ta ita zuwa waninta ta dalilinta sai ta ce to amma fa ina tsare ce Allah an la kashe roƙan min Allah ko na faɗi ka in tsare ko fada'a laha sai manzon Allah ya mata addu'a shirya ubangiji jarraba nan da ka ɗoro mata wacce tace za ta yi haƙurin zama da ita dan ta samu aljanna ka in ka jarrabe ta da ita ka kiyaye ta yin tsiraici jarrabar ta tsaya iya ta faɗi kada tsiraici ya biyo muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim suka rawace shi Allah ka saka mu zama da alkhairi wannan hadisi mun ji an samo shi daga ata bin abi raba wannan shine sunansa ɗaya ne daga cikin tabi'ai ana masa alkunya da abu muhammad baban muhammad ba ƙuraishe ne wanda ta ce ƙabilarsa matsayin da yake da shi a cikin tabi'ai ike cewa da kansa wata baiwa da Allah ya mu da daraja Allah ya datar da ni na riski kimanin mutum ɗari biyu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ban ga zo ba na ga kimanin mutum ɗari biyu da suka ga zan Allah wannan ma daraja ce ya rayu a lokacinsa sa har ya kai ga yana mai fatawa a wato harami lokacin magabata lokacin da ake karatu bil haƙƙi in ka ga mutum da karatunsa haka ka gan shi da shi duk inda yake da kayansa ba sai ya buɗe littafi ba ba ruwansa da memory ko kwamfuta duk inda yake da kayansa to a irin wannan lokacin zaratan karnin da yake biye da na sahabbai wanda shine ne mafifici bayan na sahabbai har ya kai ga manzalin da zai iya yin fatawa kuma fatawarsa ta zama takar? Allah ya masa fasaha ta harshe galibin bayi na kwarai wanda suka kwankwaɗi ilimi tatacce na sunna to za ka tarda maganganunsu masu tsada ne masu daraja ne da wuya rika jin baragada a cikin zantuttukan in ka ji kwakiyariya dama ba a karatun kirki ba ba sannan maganarsa da ya faɗa takan samu karɓuwa cikin al'umma wannan kuma baiwa ce daga Allah in ka tsare shi sai ya sa maka isa kaunarka cikin zuciyar bayansa isa gamsuwa da abin da kake tsakankanin bayansa ta kai matsayin da Allah ya masa malami ne mai wa'azi ga halifofi da sarakuna bai tsaya iya ga magarba ko mai matsayinka duk darajarka zai ma wa'azi har wata rana taɓa samun kansa tare da ɗaya daga cikin halifofi na wannan lokaci da irayu a lokacin aikin hajji ana cikin taro jagoran da ya gan shi ya gabatar da jawo shi matso da shi kusa da shi ya ce mecece bukatar ya rika faɗo cewar ka kula da haƙƙin alhazan nan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya ƙare kaf bayanan da yake yi sai ji duk abin da ya faɗo ba wanda ya shafe shi shi kansa kai tsaye sai ta to ai baka ce komai ba game da kanka ya ce wani ita ce kawai bukatar ni tawo bukatar ba zan iya gabatar wa bawa ita ubangijin bayi shi nake gaya wa bukata wannan ba matsayi ba Allah ya ji kansu da rahama to wannan mai matsayin shi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari da sha biyar da hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam. shi yake cewa ya ji ko sahaban annabi abdullahi dan abbas ya ce da shi ko to abdullahi dan abbas wannan shine sunansa abdullahi ibn abbas sahaban manzo ana masa alkunya da abul abbas baban abbas baban abbas ne kuma dan abbas ne kabilarsa ba shi ne ba hashi da ke dangantaka da manzo sallallahu alaihi wasallam da babansa da baban manzo uwa ɗaya uba ɗaya 'ya'yan mutum guda ne wannan bawan Allah Abdullahi dan Abbas an haife shi kafin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shekara uku mana lokacin da manzo ya bar duniya a shekara ta goma da yin hijira lokacin shi yana da shekara sha uku matsayin da Allah ya masa ta kai ga an masa take da babban malamin al'ummar annabi Muhammad ana cewa da shi tafintan alkur'ani malami cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da wannan daraja da matsayi ne sakamakon addu'ar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil Allah ka bashi fahimta mai zurfi a addininka kuma ka bashi fassarar littafinka ka hore masa iya fassarar littafinka shi yasa yake cewa da shi tafintan Qur'ani wannan yasa sayyidina Umar yake gabato da shi yake kusanto da shi cikin majalisarsa har ma sahabbai lokacin suke cewa ya kai mana haka ya kake mana haka sai ka ɗauko sa'an ƴaƴan mu ka cuso cikin mu ishe da akwai dalili ku kun san waye shi shine ma har wata ran ya gwada musu shi an taro yake cewa me za ku ce game da faɗin Allah idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen sura sai suke cewa eh, wannan sura tana gaya mana buɗe da Allah subhanahu wata'ala zai wa manzo na buɗe garin makka za a sami yawaitar masu shiga addinin musulunci kaza kaza ce to na da abbas mai zaka ce ce wannan surar tana sanar da al'ummar annabi muhammad lokacin rayuwar manzo ta ƙare abinda aka turo shi ya yi ya gama zama bai kama shi ba ce mai na gaya mu? to wannan fahimtar da yake da ita ita ce irin wacce nake da ita bayan wannan gama garin fahimtar da kowa ma aka karanta ila da a nasarullah wal fatu rayatun nas duk zai gano ƙari akan haka sai yan baiwa kuma yana daga cikin shi yasa nake sa shi a cikin majalisa to kuma ko yanzu ake zuwa da yara inda ake karatu na addini a kwana a tashi za su zama da halin manya za su rayu da halayyar masu karatu a kai ta zuwa masallaci ɗanka ya ƙware wajen kallon gimba da abin da ya kama da haka ƙogagge ne a wajen harkar bol da abin da ya kama da haka kai kuma gashi kana ta zuriya masallaci a ya kamata kai ma ka yi da ɗanka a ciki to wannan shine matsayi na wannan sahabi Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 68 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam Ata bin Raba yake cewa qala ibn Abbas sahabin annabi Muhammad Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Allah yadda da su ya ce da ni ala urika imra'atan min ahli aljanna saurara ka ji fada kuka ji ala ita ce kalma ce ta wato daukar hankali fadakarwa bana nuna maka wata mata daga cikin matan gidan aljanna ba ka kultu bala ah, irin wani labaran ai su ake so a ji ba kunnan ka nawa ba ko hiji irin wani labaran ake so a ji gaya mu san labaran an aljanna inda a ce irin wani yake faɗa a labarin rakawa zai ki jin rediyo ko a dai ka da ko ka san banda ko waɗannan a za ka so ka buɗe gidan rediyo ma ka buɗe an gama abin da ya tunna ma bakin ciki bayan na wanda ka kwana da shi kuma can an jama suna zai kai ku yafe mu abin da muka faɗa ba haka ba ne to da kuna me kuka faɗa ka ba ku tantance ba ko to ga labarai na gaskiya tantantattu daga bakin da baya قال هذه المرأة السوداء ice kaga waccan bakar matar ita ce ɗaya daga cikin matan gidan aljanna da nake cewa bana nuna ma ba kalle ta ka gani wannan da ka gani kaga ɗaya daga cikin matan gidan aljanna tun daga nan duniya ce wadda eh, ala araka mar'atan min ahli janna. imamu hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama cikin fatihul bari ya nuna akwai ruwaya da take nuna wannan baiwar Allah ba habashiya ce mana yar kabila habasha ce ethiopia bangaren afirka ko galibi dama su din suna da duhu akan laraba ba amma ba irin baki mu ne da su ba gali ko an ce baki din ba irin bangaren baki mu bane <laughs> masha Allah tabarakallah eh kaga mutum kamar gawayi yake shafa ana kiranta da sa'ira al'asadiya wasu malaman suka ce wannan shine sunanta sa'iratul asadiya ita wannan baiwar Allah da aka ce ɗaya ce daga cikin matan gidan aljanna shine malamai suke cewa wannan gaba tun daga tambayar ba na sanar da kai ko ba na nuna maka wata daga cikin matan gidan aljanna ba wannan gaba su take sanar da mu cewar ashe cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna mata akwai wannan baiwa Allah a ciki ko isa wasu malaman suka tato matan da aka yi wa albishir da aljanna banda mazan da aka yi wannan ta shigo irin su Aisha matar manzo duk tana ciki domin tun tana budurwa kafin ta zama matar manzo aka taso mala'ika Jibril da kyalle da gidan aljanna Dauke da hotonta aka ce je ka nuna manzan Allah matarsa duniya da lahira ya zo nuna masa ce ka ga matarka duniya da lahira ashe ta ma tana cikin yan aljanna manzo yana yana a lahira shugaban yan gidan aljanna ne ba to irin wannan ta haka ake yi kai ma irin karatun da kake karka tattaro su abubuwa da kake zakulowa daga hadisai don ƙara al'umma zuwa ka shirmatan da aka yi wa albishir da annabi sai ka faɗo irin waɗannan irin su cewar da manzo ya sallallahu alaihi wasallama cewar daga cikin shugabannin matan gidan aljanna akwai fatima essa ko ta ma saka ce ashe ta ma ya aljanna ta mata albishir da aljanna to da haka da haka sai kai littafin matan da aka yi wa albishir da aljanna tun suna duniya cewar atatin nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ta zo gurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce inni usra ni akan make ni yanke jiki in faɗi ni nakan yi farfadiya wa inni atakashaf kuma ina tsoron tsaraici ko ina tsaraici fad'u Allah li roƙar min Allah waraka da daina yin tsaraici to shine malamai suka ce asura da ta ce usra to ita wannan asura din farfadiya malamai suka ce wata cuta ce da take samun gabbai jigajigai daga cikin gabban ɗan adam wanda su ne jigo da yake iya sarrafa jikinsa to in matsala ta samu jigajigan wannan gabbai irin kwakwalwa da take wato ainihin isar da sakonni irin zuciya da take kora jini tana harba shi ai waɗannan su ne jigajigan su ne ainihin wato ainihin makunnan ɗan adam da zarar aka ce wani abu ya ɗan tokari zuciya yanzu gaba ɗaya jikin zai ɗimi wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu manzo ma faɗa zuciya tana tabuwa sauran jikin zai tabu da zara a wannan harba da take na jini aka samu kasawa to sai kaga matsala ta biyo wani sashi na jiki to haka kuma in kwakwalwa ita ma ta motsu yanzu nan za ga wato ainihin wani sashi na jiki ya samu matsala sai ka ce ɓarya kaza ta daina aiki to irin wannan illar ita ce take samun jiki ba tana hana shi moruwa kwata-kwata ba ne amma tana wato ainihin galabaita shi ta jigata shi ya galabaita wani lokaci can kuma an ji masu ga mutum kamar ba shi ba an fahimta to shi ake cewa farfadiya ko sura malamai suke cewa yana iya kasancewa ta dalilai biyu akwai wanda yake faruwa daga aljanu miyagun cikinsu su illata ɗan adam ta salon wato ainihin taɓa masa wasu sassa na wannan wato ainihin jigajigan da suke sarrafa jikinsa Ƙwaƙwalwa ko abin da ya shafi zuciya ko makamacin haka sakamakon baiwar da Allah ya musu na cewar inna shaitana yajri min bin adam majirar bangaren shaidanu aljanu suna iya gudanawa a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudanawa sukan bi kafofin da jini ke gudanawa su wato ainihin shige shi shi ne wani bawan Allah cikin malaman ƙasar masar in ban manta ba wahid abdulbali cikin bayanansa da yake yi na irin wato wannan shigar da shaidanu suke jikin ɗan adam ko dai shi ko wani cikin malamai ke magana cewar ya taba wato ainihin zuwa yi wata baiwa Allah rukuya sai shaidanin da yake tare da ita sai masa magana sai ce ya me haɗa mahaɗinka da baiwa Allah nan ai kaza kaza kaza to ya kake cutar da ita shi muna ganin wasu abubuwa suna faruwa da ita me yake sa lokaci kafarta ko hannunta ko na kaza ce ce ai yanzu haka ina nan daidai ta kwakwalwarta yace bari ma ka gani yace ko sai ga wato hannunta ko ya ki da motsi ya hade da wato anin hammata sai kuma ga ko ya saki sai kuma ga kafa ta kama kamar wato wani sufurin sai kuma ga ta saki yace to muna taɓa nan gurin shi ke to akwai irin wannan na sheda mafi yawanci likitoci ba su yarda da wannan musawa suke sai sun ga nau. ko wani ya faru da shi a babansa ko a babarsa ko a ɗansa an gane ko ko a matarsa ba yadda iyaye duk abin da ya iya na likitanci bai ba sai ce a bawa Allah iliminsa a gayyato malam yana faruwa saboda shi wannan ba maganinsa sai ambatan Allah ana fara karatun ayatul kursiyu fatiha amanar rasul falaki da nasi kankace mai wannan sai ka ji ihu za mu tafi ku yi hakuri za mu batta kaga suna fidda majina kamar wanda ya mura ta sati uku ko hudu bai tsaya ba ta riɓe haka za ga majina tana fita ka wani lokaci har da jini to wannan ira faruwa ta bangaren aljanu akwai kuma wanda ya kan faru ba shi da alaka da shidanun aljanu ko kangararrunsu a'a bangaren abin da ya shafi numfasawa da dan adam iki iska da ke kaiwa da kawowa cikin sassan jikin dan adam da yake rayuwa da ita in ta samu wato ainihin kamar wani tokarewa ko tsarewa na inda ya kamata ta shiga ta fita bai samu gare ta ba to sai a samu matsala wasu lokutan malamai suke cewa kuma ina iya faruwa sakamakon wani tiriri da zai taso daga wani sashi na jiki ya hau ga kwakwalwa shi ma yana sa haka sai ga mutum yanzu na yanke jiki ya faɗi cewa na yana farfaɗiya to na ka iya masa karatu na alqur'ani ka dace za kuma ka iya masa ya zamanto kaga kana yi kana yi kamar bayi kake ba amma da zarar aka samu wani abu da zai iya ba da damar budewar wannan kafar imma ko kamar aka bashi ruwan zanzan tare da karatun da annabi yake cewa uzam zamzama lima shuri bala ruwan zanzan na maganin abin da aka sha shi dan shi ana bashi sai Allah ya sa wannan gurin ya bude ko kuma wani daga cikin magungunan da ake iya sani a likitance da suke buɗe sassa da sukan iya samun toshiya ta ɓangaren ko wucewar jini ko iska a cikin sassan jiki dangane da abin da ya shafi irin waɗannan galibi za ga irin su habbatu sauda tana da wannan baiwar duk wata toshiya da ake samu a sassan hanyar wucewar jini takan buɗe ta ko kuma abin da ya shafi zuma ita ma tana da wannan wanda in wanda ya shafi numfashi ne zaka ji mutum kamar numfashinsa zai dauke can wani lokaci kuma kaga ya sume wasu ka gana cewa yana da alaka da asma ko makamanci wani su kuma ba galibi irin wannan fitsarin raƙumi na yi wasu kuma za ka tara a ba fitsarin raƙumi ba aka samu wato ainihin mardi man kantu suna sha cokali ɗaya safi rana dare sai ga ya buɗe wasu kuma man laus to haka irin wannan saboda haka kowanne da irinsu wannan bangaren na shi wannan nake faɗa likitoci a nan malamai ne Allah musu baiwa da gano irin wannan yanzu a yi sukanin a waye a ce daidai guri kaza ne har ma zana da ba a ce a wato ainihin sa inji ije daidai gurin ya kone ciwon da aka gani an fahimta to wani ana samun irin to amma wancan bangaren na shaidanu shine suke da ja sai wanda suke da imani musulmin ciki da kuma wanda wani ya faru da shi ga launi sai ya haƙura ya sallah ko ta baiwa Allah Allah mata rasu Allah jikarta da rahama Zainab asali da kirista ce ta musulunta na koyar da ita da yake ta yi karatun kiristanci mai zarfi lokacin ta tambayar sai na je na yi bincike nake ba ta amsa to tana da ido a kiristancin na sosai da ta yi karatu to lokacin na koyar da ita ta game da jarraba ta shaidan yake tana da fushi kuma galibi masu irin wannan ga suna da alaka da su ta ce lokaci tana ta zarga zarga asibitin aminu sai da suka sheda ta duk sanda aka zo kanta auna ta sai injin ya samu matsala sai suka dena auna ta kawai to kuma shaidanu ne ta na samu irin wani Allah ya samu dace to wannan baiwa Allah take cewa haka tana faruwa da ni wa inni atakashaf kuma na kan yi tsiraici shine malamai suka ce atakashaf din nan wasu suka fassara cewa tana jin tsoron ta tsaraici in ta yi farfadiyar shine wa inni atakashaf kuma da yiwuwar din ya ma faffawo in ta faɗin tsiraicin ta kan bayyana saboda wanda ya samu kansa irin wannan bai san me yake ba sai tsirarci ma ya bayyana bai san yayi ba to shine malamai suke cewa a wannan gaba hadisin ina tabbatar mana da sanan mana cewar musulunci ya gamsu ya tabbatar da cewar akwai cutar farfadiya ko ta shedanu ko ta kamuwar matsala a wani sashi daga sassan jiki da ka iya farar da haka sannan wannan gaba na sanar da mu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mazansu da matansu ba sa abu da ka da zara abu ya same su za su garzaya zuwa ga malaminsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko cuta ta jiki ko cuta ta jahilci ko cuta ta dukkan sassan cuta da ka sani da ta faru da su za su tafi gurin likitansu manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙoƙarin da take a mata addu'a tana so a matsayin da Allah ya yi masa na ya fifici kowa gurin Allah ya shige mata gaba wajen roƙa mata Allah to shi ne malamai suke cewa ana iya yin tawassul da addu'ar wani bawa daga cikin nagartattun bayi kan wani abu da ya same ka don Allah iya yi ba ya halatta da wannan hadisi ya tabbata a cikin wannan hadisi kuma cewar kai ma in wani abu ya faru da kai to ka ɗauke shi ka kai shi wurin wanda ya san shi ya dace kamar na lokacin manzo gashi ana kai masa kai ma yanzu matsala ka ta faru to tafi gurin likita in ta shafi ta likita a tafi gurin malam in gaya maka mai Allah ya ce manzo ce in ta shafi ta malam sai ka samu mafita duniya da lahira To waɗannan su ne abubuwan da yar wannan gaba ta koyar da mu kuma na su ya kusa sai mu tsaye mu gintse a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa abinda muka yi da Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tattaban harshe Allah ya yafe mu bai halatta mutum ya kafa allura a bango da sunan maganin aljani domin kafa allura a bango baya cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa wa sallam mai koyar da mu a matsayin maganin aljani ya dai sanar da mu cewa ayatul kursi tana maganin dukkan wani shaidani amanar rasul ga duk wanda ya karanta ta Allah subhanahu wata'ala zai ba shi kariya sun isar masa waɗannan ayoyi guda biyu daga dukkan wani abu da zai tunkaro shi irin su addu'ar أعوذ بكلمات tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli عين Lamma suna bai mutum kariya ko daga shaidanu na aljanu ko daga dabbobi ko kwari ko wasu masu cutarwa ko abin da ya shafi kambon baka to ire-iren waɗannan su ne abubuwan da suka tabbata daga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mutum ya rike wannan ina yi to da izinin Allah Allah zai ba shi kariya da mafita irin su falaki da nasi irin su qul huwallahu kai da duk wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani in ka karanta ta da kyakkyawan niyya da koma zuwa ga Allah Allah zai baka mafita da yayi saboda duka zancen Allah ne idan gane da abin da ya shafi laya wacce take dauke da sunan Allah akwai maganganu na malamai game da ita irin su Aisha irin su Abdullahi bin Mas'ud da sauransu malamai suna maganar irin su Abdullahi bin Mas'ud da makamantansa sun tafi akan cewar ba daidai ba ne ɗaura wata aya daga cikin ayon alkur'ani da sunan magani saboda hakan zai iya bayuwa ga a shiga da wannan aya daga cikin ayoyin allah inda bai kamata ko kuma ana ɗauke da ita a abubuwan da ba su dace da sunan allah musamman ma in ya zama za a ɗaura wa yawon yanzu na za ka ɗaura masa yanzu na za a gan shi a bola ce kana rataye da aya mai ɗauke da wato anin bayani na zancen Allah kuma yanzu nan in ka haɗo ku wani za ka ƙudunduma a shar irin yadda yake faruwa da ku aka gaba bin martaba da girma ba zama kuma ba za ka iya samun kanka ɗin kana sai da ta kowace sai da ganka ka shiga ban ɗaki ce bai kamata bai halatta wasu kuma ke ganin cewar a'a ai shi alkur'ani ko ka rubuta shi karata ko ka karanta shi tunda dai ka koma ga mahalicinka ko zancen mahalicinka ba za ka taɓe ba ke magana irin su aisha suna da wannan fahimtar to amma dai in kana neman abin da tunda magana ce ta wannan yana cewa kaza in abu wanda yake yanke ne daga manzo ba za ka samu wannan sabanin tsakanin su kansu magabatan maballatan da suka biyo baya saboda haka babu tantama babu ja game da abin da ya shafi ka karanta ka tofa ko ka karanta ka tofa a hannu ka shafa manzo yayi an fahimta ko don ka karanta ka tofa a ruwa ka sha ko ka karanta ka tofa a hannu ka shafe to wannan ba ne amma ne zai zama an daura to da ake kaiwa a kawo to kuma duk abin da yake irin wannan akwai sabani haƙure masa ka yi wanda ba saɓani tunda ba ka rasa madaji ba to shi ne abin da ya Allah ya samu dace shi da wasu ke cewa irin su kamar karantawa a sa a bango ko a karanta a kudin dile a takarda a rataye cewar an rataye barawa ba zai shigo kuma an yi ta sai shigo ta taza. bai biyo ta nan ba da yawar tana da asali da mun zo yayi an gane ko shine kuma suke cewa dukkan wani alkhairi da kasan ina cikin bin magabata na kwarai dukkan shari da kasan ina cikin watsi da rashin kama abin da suka tafiya akan wani abin da suka tafi kaga da shi aka zo da qur'ani kuma ya yi iya duk abin da zai manzo babu wani abu da zai kusanta mu da Allah zuwa ga aljannarsa kuma face sai da ya bayanin sa kan ya tafi ba wani abu da zai nisanta mu daga wuta face sai da ya gama bayanin sa kakaf ya tafi to amma duk bai zo da wannan sai malamai suka ce ba a qur'ani dan a rika ratayawa a karanta a san abin da ya kunsa a gaya wa Allah ko a karanta a tofa a shafa a jiki wannan kam za a samu fita da izini eh. na tsarin addu'a da eh, sababan addu'a da za a iya amsa ta bawa ko dalilin suke sa amsa addu'a bawa suna da yawa daga ciki akwai gagarumin su cin halal dai kana cin abinci na halal kana shan abin sha na halal kana sanya sutura ta halal to kana roƙon Allah zai amsa tun daga hadisi nan na goma cikin arba'una hadisi da manzo yake cewa ba wani abu ya sa gashi ina matafi wannan bawan Allah da manzo faɗa ana amsa addu'a matafi gashi mabukaci gashi ya daga hannu da Allah yana jin nauyin wanda zai daga hannu ya roƙe shi da hannun bai bashi ba amma matsalar da ya sa ba za a amsa masa ba aka ce wa mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbasuhu wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu ta ma za a amsa musu ya ci haram ya sha ya sa ko to ko ta ina to wannan daga cikin jigo sannan kuma ka tsarkake addu'a da za ka yi zama wacce Allah iya da aiki imma wacce aka samu daga manzo ko kuma wacce take tsabtatacce da ba wani abu abin ki a shari'a ko da ba daga manzo ka same ta amma da yaran ka ne sannan kuma akwai kankan da kai ana ka ji cewar wato ne kai din nan mabukaci ne wanda kake nema a gurinsa din mawadaci ne mai kuma bayarwa ne kuma ka sa kyakkyawan yaƙinin cewar za ka samu sannan ɗaga hannu yana daga ciki sannan yi a lokacin da ka sa goshinka a ƙasa kai sujada yana daga ciki ko lokacin da ake tsaka da ruwan sama yana daga ciki ko idan dare kashi na uku na ƙarshensa ya shiga ina daga ciki lokutan da ake karɓa to irin wannan ka tattara su ko irin wato ani a halin kasancewa ka kai azumi to irin waɗannan, irin waɗannan suka taru suka kana roƙon Allah subhanahu wata'ala sai ka ga amsa an fahimta ko Allah ya sa mu dace wannan tabbayar tasa tambayoyi ne akan wasu kalmomi ya mun haƙuri allah su da zan ba shi cikakkiyar amsar su sati mai zuwa ba dan yanzu ba za su iya faɗuwa ba amma za su dan ɗauke mu lokaci kuma akwai buƙatar yadda zai tantance su irin su zama ne na ka tankwashe kafa ka zauna a kai ko kuma ka zaman tankwashe kafa ko duk irin waɗannan ne ko kwanciya a rigingine duka su ne ike magana a kai amma ya haƙurin allah kan sati mai zuwa